ومن يتبع بهديه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو فردوس abu firdaus ya ce wa hadha mazhab qawiyyun waji wannan mazhaba mai karfi ne kuma wato abun fuskanta ne abun fuskanta ne shi law wasala ilaina bi isnadin takobin bil hujja da ya sadu gare mu da isnadi wanda hujja zai tsayu gare shi shine mazhaban da ke cewa abubuwan nan wato cewa wannan magana cewa mutazilawa din nan su ne wanda suka yi tarayya a cikin yakin jabal Hmm. an gane ba su ainihin bayyana da takubar su ba a waje a nasu ce wa'annan sun kaura cewa ainihin fitina da aka yi tsakanin aliyu bin abi talib da na muawiya sannan sun kiyar za su shiga cikin abin da ya faru tsakanin aliyu bin abi talib da aisha lawa anha da sauran sahabbai an fahimci wannan to wai wa'annan su ne zira, wanda suka nisanci shiga cikin wa'annan fitina a gane wannan mazhaba din da wannan bayani magana ne mai ƙarfi kuma abin fuskanta da ya zo gare mu da isnadi wanda yake hujja zai tsayo a kan shi walakin kai walakin kai fa musuli ilai sai yaya za a yi a samu hujja da dalili akan wannan na'am idan muka dauki wannan da mutazila da murji'a sun zama abu ɗaya kenan a gane tarihin mutazila da tarihin murji'a za mu iya haɗe su kenan zama abu ɗaya kaga wannan babu wani dalili mai ƙarfi a kan shi Allahu a'lam na'am tambihun na faɗakarwa na وقد نشأ الاعتزال كما رأينا في البصرة حقيقة حقيقة متزلنشي wato ya faru kamar yadda mun gani ya faru ne a kasar Basra ka ga irin birgogin nan ne abu baka ji an ce sun faru a maka ko Madina to maka da Madina daru tauhid ne wato gari ne wanda yake manya manyan sahabbai sun zauna kuma an karanta da aqida galiban irin wannan hadisi suna faruwa ne a garuwa irin su ba basra da irin su kufa can garuwa iraki A gani aƙidar shi'a ya faru daga nan ne aƙidar sufanci ya faru daga nan ne gashi aƙida kuma na mudazilanci shi ma ya faru daga nan ne da miyagun aƙidu ga sanan da yawa na'am wa sar'ani man tashara fil iraq wato da gaggawa sai gashi ya yada a cikin iraki na'am wa atanaqahu min khulafa'i bani umayya yazid bin walid eh sai a daga cikin khulafa na bani umayya sai ga yazid bin Wali, shi ma ya rungume shi ya rungume wannan akida din wa marwan bin muhammad da marwan bin muhammad na'am wa fil asr al abbasi amma kuma a zamanin Balu abbas ba takawwanat al i'tizal madrasatayn kabiratayn wato sai mutazilawa wato akida mutazilanci ta kasantar da makarantu guda biyu manya manya kaga makarantu biyu manya manya kowanne da ra'ayin shi daban mm. to idan sun ce sun gina gidan ne akan hankali yaya aka yi aka samu kuma makarantu guda biyu hankali guda biyu kenan kowace kuma da ra'ayinka sun bambanta in dai har suna amfani da hankali ya kamata hankalin ya zama guda ɗaya tana samun bambanci ko tunda sun ce hankalin yana da ka'ida na'am madarsatul basra wa madarsatul bagdad akwai makarantar basra da kuma makarantar bagdada na'am aka ce duk suna ina ne duk suna iraki babu ɗaya daga cikinsu a saudiya babu ɗaya daga cikinsu a madina suna da iraki wannan ya nuna mana maganar da manzo Allah ya faɗa din nan na cewa fitina zai faru a can najat inda kawai shedan zai bullo to bayanin ibn hajar cewa najat din nan najadul iraq ne ya tabbata domin kaga gashi an samu miyagun akidu suna ta bayyana a wannan najat na iraki amma najar na hijaz ba a samu miyagun akidu sun bayyana haka misali kaga shi ra'ayi masu ganin najar na iraki ne ya tabbata na'am wa kana baina mu'tazila al-basra wa mu'tazila baghdad da da ya kasance tsakanin mu'tazila na basra mu'tazila ne mu ta'uli ya kasance tsakanin mu'tazila na basra da mu'tazila na baghdad akwai jidalu akwai jayayya jidali hmm. wa khilafun fi kaseerin min al-mazahib kuma akwai sabani a cikin da yawa daga cikin mazhabobi an gane minal tsalan min al-firaq wal mazahib al